tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa madinatul munawwara wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da dubu biyu za mu ɗaura karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islami da tarbiyyar wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abin za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama makbuli gare shi sannan ya sanya mu cikin ƙantattu na wannan wata mai albarka kuma ya karɓi ibadunmu da salloli da addu'o'i ga baki ɗaya Na. بسم الله الرحمن الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع نعم الله سبحانه وتعالى يكي تيوى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كذا كتشوء أن يا قسكيا دكاريا شيني بالباطل idan ba mance ba wannan siyakin ayoyin suna magana ne a akan banu isra'il wato yahudawa kenan amma muka ce malamai suka ce waɗannan ayoyin sun game da baki ɗaya harin kitabi wato waɗanda aka baiwa littafi tun daga yahudawa da sauran su irin su nasara kiristoci kenan da kuma wasu da za su zo bayansu, su wato waɗanda da su karɓi musulunci ba ga baki ɗaya kafirai waɗannan ayoyi ko janyo hankalin ya game su gabaki ɗaya Allah subhanahu wataala ke cewa wala talbisul haqqa bil batil kada ku sudanya gaskiya bil batil da rashin gaskiya shine al batil abinda yake opposite din gaskiya shi ake kira batil wato ɓata, ko kuma abu mara kyau ko abin da ke baya tabbata Tun da dama rashin gaskiya bai tabbata da'iman ita gaskiya ita ce mai tabbata bil batil wa taktumul haqq har waito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ana ana kaddara lamu wala taktumul haqq wato sai kasance atafi ne akan wala talbisul haqq bil batil haka kuma wala taktumul haqqa kada ku koya gaskiya wa antum ta'lamun alhalan ku kuna sani malamai ma abuta tafsiri na alqur'ani mai girma sannan ma abuta ilimi sun yi maganganu sosai akan wannan aya daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wala talbisul haqqo bil batil kada ku cudanya gaskiya da rashin ta ita ce al batil a suka ce al batil a yare na larabci dukan abin da baya tabbata ana kiransa batil haka shaytan iblis shi ma shaytan karantarsa ana kiransa al batil shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala أصدق الكلمة ما قالها اللبيب على إن كل شيء أو رواية كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawun kalma ita ce wadda wannan labid ya fada sha'i yake cewa kullu shay'in ma khala Allah duk abinda ya kasance ba na Allah bane subhanahu wataala to batil ne bushewa ne Ah, shi yasa duk abin da ba a nufaci Allah da shi ba lalle abin nan baya tabbata kamar yadda Imam Malik bin Anas yake cewa ma kana lillahi baqa ah, duk abin da yake na Allah shine yake wanzuwa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawun kalma ce wannan mawakin ya faɗa wato ladhi kullu shay'in ma kana Allah batil duk abin da ah, ya kasance ba na Allah bane to mai gushewa ne kun ga batil a can a mai gushewa to shi yasa nan ma wala tamisul haqqa bil batil kada ku cuɗanya gaskiya da abin da yake ba mai gaskiya ba abin da yake baya tabbata a sannan a can karashin baitin yake cewa kullu na'imin la mahalata za'ilun dukan wata ni'ima lalle mai gushewa sabanin ni'ima ta aljanna ta ranar tashin alkiyama wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu a cikin waɗanda za su samu rabota da aljanna A malamai ma'abuta tafsiri sun fassara wannan babin da tafsiri guda hudu zuwa biyar aka rawaito daga gare su daga ciki maganan farko shine a waɗanda suke cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya wala talbisul haqqo bil batil kada ku cudanya gaskiya da rashin gaskiya shine abinda yahudawa suka kasance suna yi suna imani da rabin wani sashi na at-taura da aka saukan musu da shi sai su kafirce ma wani sashi shine sai Allah ya saukar da wannan aya ke cewa kada ku cudanya gaskiya da rashin ta wato ku yi imani da rabin littafin at-taura ku kafirce ma rabin littafin at-taura wannan zancen farko ke ne shi yasa Allah ya bayani haka tun cikin sura kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah ta'ala Allah yake cewa fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون أو قراءة Allah yake cewa kuna imani da wani sashi na Taura ko ku wani sashi na littafi ko ku kafirce ma wani sashi nasa to kun ga ana abin da ake nufi kenan in ji malaman farko wato cuɗanya gaskiya da rashin gaskiya shine imani da wani sashi na littafi da kafirce ma wani sashi na littafi sai magana na biyu da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya shine la tafsiru as-sidqa bil kadhib kada ku cudanya gaskiya da ƙarya wato abin da ya shafi shari'a na addinin musulunci da kuma littafi mai girma wato su yahudawa ana janyo hankalin su kada su dinga cuɗanya gaskiya da ƙarya abinda Allah ya saukar sai suna ƙirƙiran wasu ababe suna rubutawa da hannunsu idan suka ƙirƙira wasu ababe suka rubuta da hannunsu sai su sanya a cikin littafin su a taura sai su ce ai wannan abin da kuka gani shi ma Allah ya saukar da shi ina fata an gane sai yanzu daidai yake da mutum ya je ya kakaro wani abu kamar yadda ɗan shi'a suke yi sai su iya su fara su samo wasu ayoyi sai su su ce ai waɗannan ayoyin suna cikin alƙur'ani mai girma kuma alhalin ƙarya suke alƙur'ani mai girma shine wanda yake hannun mu shine wanda aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai su ai akwai wasu ayoyi da suke nuna falala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa wai wasu sahabbai sun goge waɗannan ayoyin sai su ce suna cewa su yan shi'a kenan ire-iren su abubakar siddiq da somar min khattab sun ɓoye wasu ayoyi waɗanda suke nuna falalan ali ibn abi ba su sanya shi cikin alqur'ani ba har cikin suratul sharh suna kakar wasu ayoyi suna sanya sa ko suna sanya su cikin suratu sharh wato alam nashrah laka to kun ga wannan duk yana cikin wala talbisul haqqa bil batil kada ku dinga cuɗa ya gaskiya da ƙarya haka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan wannan kuma fassara Abdullahi ibn Abbas yake daidai ko kusa da fassara Abdurrahman ibn zayd ibn asla da yake cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya shine alhaq. wato gaskiya ne shine littafin at-taura rashin gaskiya kuma ko ƙarya shine abinda Yahudawa suka rubuta da hannayensu sai fasara ta biyar ta hudu kai ita ce ta'amul aliya rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi anan shine yahudawa sun kasance suna cewa wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin nan da aka turo mana wato shi mab'uthun ne walakin ila ghayrina amma zuwa ga wani wato ba mu ba cewa da suke wannan annabin da aka turo cewa an turo shi ne ila Zairina zuwa ga wani mu saboda haka shi yasa imani bai wajaba a gare mu ba wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yahudawa suke cewa tabbas annabi ne amma ai mu ba a kabilar mu ko ba a dangin mu aka turo mana ba kun ga nan suna cuɗanya gaskiya da rashin gaskiya sai fasara ta karshe ita ce fasaran da Mujahid ibn Jabr babban tabi'i Ya yi ma wannan aya yake cewa la tasritu al-yahuda wan nasraniyya bil islam kada ku cudanya yahudawa da kiristoci da addinin musulunci wato addinin su kada ku cudanya shi da kuma addinin musulunci saboda ne saboda su sun canza littafin at-taura sannan sun canza littafin al injil kiristoci kamar yadda muka yi bayani wannan injilan da take tare da su a yanzu ba ita ce asalin injila wanda aka saukar akan annabi Isa alaihi salam ba haka littafin at-taura wanda take hannun yahudawa yanzu ba ita bace aka saukar akan annabi Musa alaihi salam to saboda me sun zo sun kakaro wasu karerai sai suka cusa a cikin littafin at-taura da a cikin da littafin injila shi yasa Allah subhanahu wataala ya bamu labari yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadi'i a wata aya yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi'i Allah yake cewa kuma afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'd ma aqaluhu wa hum ya'lamun wadannan shine sifofin su shi yasa mujahid ibn jabr yake cewa wala talbisul haqqa bil batili kada ku cudanya addinin musulunci da wannan addini na Yahudawa da na Nasara wanda suka canza shi to baya dacewa a cuɗa wannan addini da addinin su shine wala talbisul haqqa bil Allah subhanahu wataala yake cewa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun muka ce an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu karkashin wa taktumul haqqa yake cewa wala taktumul haqqa wato kada ku koya gaskiya kada ku kuskura ku koya gaskiya ya ku yahudawa da nasara da kuma waɗanda za su zo bayan su da kuma su karan kansu ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin da baki ɗaya yana game su wato abin da zo cikin littafi na alqur'ani mai girma haramun ne mutum ya koya wani sashi nashi kuma koda wannan abin ya ci karo da abin da zuciyarsa yake nufi kuma ko da ya ci karo da misali wani hukunci da za a yanke masa ko kuma a kawo masa ƙara kamar yadda muka yi bayani baya dacewa mutum ya koya wani abu na alƙur'ani mai girma domin ya yi hukunci da abin da yake daidai da zuciyarsa ko kuma ya hukunci da abin da yake daidai da wani ɗan uwansa da aka kawo masa ƙara ake so ya ba da hukunci akan wannan ƙaran da aka kawo masa saboda haka waɗannan ayoyin duk suna magana akan Yahudawa ne amma suna a al'umma da baki daya shi yasa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wala taktumu al-haqqa kada ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun al-halin kuma ku kun san wannan gaskiya kun san abin da aka saukar daga cikin abin da aka saukar muku a cikin littafin at-Taura da Injil shine an ba ku labarin cewa akwai wani annabi da zai zo a ƙarshen zamani ana kiransa Muhammad ko Ahmad kamar yadda ya zo a cikin suratul Safi وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد kunga ana Ahmad ana nufin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suka ce a karkashin wannan ayan haramun ne a gare ku ku koye bayanin wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bada labari a cikin littafin taura kuma ya bada littafin su a cikin littafin inji shi yasa suka kasance suna koye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suna koye addini suna koye littafin da zai zo da shi ba dun komai ba saboda sabida annabi ya zo ba wai a cikin kabilar su ba shi yasa Allah ya bamu labarin can ciki yake cewa a ma ja'an kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma da'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin Allah yake cewa bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bihi bima anzalallahu bagyan an yunzila Allah min fadli 'ala man yasha'u min ibadi fa ba'u bi ghadabin 'ala ghadabi wa lil kafirin 'adabun muhin wannan shine abin da Yahudawa suka yi sun ƙoye sifofin annabi ga baki daya bayan Allah ya yi bayanin wanene annabi da zai zo ya yi cikakken bayanin filla-filla a cikin littafin at-taura haka a littafin al amma saboda hafada da kuma kaita da bakin cikin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka boye wannan bayanan gabaki daya da suka zuwa cikin littafin Asawara da littafin Injil shi yasa anan Allah yake cewa wala taktumul haqqa kada ku boye gaskiya wa antum ta'lamun bayan kun san gaskiyan a cikin littafin ku Asawara da kuma al-Injil sai Allah subhanahu wataala yake cewa bayan wannan aya واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاه كتير صلاه يا ku ƴan uwa gabaci ɗayan ku wato mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka wanzu bakaya wato sauran ahlul kitabi daga yahudawa da nasara nan Allah subhanahu wataala yana umarni ne da mutane gabaci ɗaya al'umma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo ya same su akan cewa lalle dole ne kowa ya tsaye da sallah shine wa aqimus salata shi yasa malamai suka yi bayanin al'amr anan bil wujub tsaye da sallah da ake umarni da shi anan shine wato lil wujub na wajibi wajibi kuma ba a samu wani dalili a cikin alqur'ani girma ko a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya ce wai salloli guda biyar ba wajibi bane ba samu wannan dalilin ba kuma har tashi alkiyama ba za a taɓa samun wani dalili ba wanda zai zo ya ce wai hamsu salawat wai ba wajibi bane salloli guda biyar wai a ce ba wajibi bane akan mutum wannan babu nafsi akan haka shi yasa Allah ya ce wa aqimus salata lalle ku tsaya da sallah wa atu zakata sannan ku bayar da zakka wanda duk Allah ya hore masa da dukiya kuma ya kai misali na zakka to wajibi ne ya fidda zakka kamar yadda Allah ya faɗa a surori da dama ayoyi da dama a cikin alqur'ani mai girma alladina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun to shi yasa Allah ke cewa wa atu zakata kuma ku ba da zakata sannan warka'u ma'ar raki'in sannan ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ku yi ruku'u tare da masu ruku'u malamai sun yi bayani masu dimbin yawa karkashin waɗannan ayoyi daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqimus salata wato ku tsai da sallah suke cewa abin da ake nufi da tsai da sallah nan shine mutum ya aikata sallah yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni a aikata kamar yadda annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wato ku dinga yin sallah kamar yadda muke yin sallah sannan bayan ka wasu malamai suka yi istinbat karkashin faɗa Allah subhanahu wataala fastaqim kama umirta a nan suka ce ai ana nufin annabi ka daidaita kamar yadda aka umurce ka wato ka tsaida sallah kamar yadda aka umurce ka ka tsaida sallah to shi yasa a zance mafi inganci duk wani wanda yake sallah ba wai bisa koyin a sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to lalle ya sani sallar sa ba kuwa, ba karɓaɓɓiya ba shi yasa anan wa aqimus salata ku tsai da sallah da rukunnanta da sunnoninta da mustahabbanta gabaki daya ku tsai da su kamar yadda annabi Muhammad ya koya mana sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka roito daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa za ku ga wani yana sallah ba mamaki shekara 40 zuwa 50 amma sallansa ba karfafiya bace aka tambaye su sabida ne zai fara zai zai kwashe shekara arba'in zuwa hamsin a rayuwarsa yana sallah amma sahabbai suke cewa sallan sa ba karɓar ba gaba ɗaya shekarun nan da ya ba taɓa karɓar sallan sa ko guda ɗaya ba aka tambaye su saboda ne suka ce saboda baya yin wannan sallah bisa koyon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma ce ba mun ba ku labarin hadisi shahararren hadisi na mutum salat wannan bawan Allah wanda ya zo ya salla annabi yana cikin masallaci yana shingide a gefen masallaci da ya zo ya yi wannan sallar cikin gaggawa babu nutsuwa ga baki daya irin sallar da mutane suke kiranta fido kun ga wannan sallar a duk wanda ya kasance al'adar sa wannan sallar to lalle ya san sallar sa ba ne ba karɓaɓɓiya ba ce kuma musamman mata mata suna da irin wannan sallar za ku ga cikin minti ɗaya ko minti biyu mace ta ɗau da biyu har ta gama sallah abin ma sai ya dinga baka mamaki wai wani irin sallah ta yi sai ka ɗauka ko suratul fatiha ba ta karanta ba to wannan exactly wannan bawa Allah ne zo yi irin wannan sallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manza Allah ya ce masa ya koma ya maimaita sallah ya ce ka koma kai sallah wannan ba sallah ba ya koma ya maimaita irin wannan sallar manzo Allah ya ce ka kara koma kai wannan sallar har so uku da karshe sai ya ce ya rasulullah allimni ana la uhsiru salata ghayra zalika lalle ka koyar da ni ban san wata sallah ba wadda ta wuce wannan a gani na nayi mutukar yin sallah ce sai manzo Allah ya tashi ya koya masa salloli ga baki ɗaya da rukunnan su kuma yake cewa kowane rukuni idan kai kashi ka je rukuni na gaba ka tsaya ka natsu tukun sai ka daidaita a ruku'u ka daidaita a sujada yayin da za ka ɗauko a ruku'un nan kafin ka je sujada ka tsaya ka nutsu haka idan kai sujada kafin ka ɗago kada kai gaggawa ka tsaya ka nutsu haka karanta alqur'ani ma ta yassara ma aka min alqur'ani karim wato a raka'o'in ka gabaki ɗaya to shi yasa anan da Allah subhanahu wataala yake cewa aqimus salata ku tsai da sallah sallar nan shine suka ce dole mutum zai yi shi kamar yadda annabi ya koyar shi yasa malamai suka yi wallafe wallafe a yanda annabi yake sallah yaya ne annabi yake sallah suka yi wallafe wallafe daga ciki akwai littafi da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rubuta sifatu salatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato yanda annabi yake sallah haka bin Baz rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi kaifa ah, kana salatu annabi sallallahu alaihi wasallam haka wasu malamai na wannan zamanin ire-iren eh, su shekar fari da shekar aminu hajj, malamai waɗanda suke kasan Sudan su ma duka sun wallafe-wallafe a yadda annabi yake fanni to dukkan wani musulmi ya kamata ce ya sai irin waɗannan littattafan ya karanta su kuma ya fahimce su domin ya dinga yin sallah yadda annabi ya koyar da sallah tun kafin gargara ta zo masa wato tun kafin tsufa ko mutuwa ta zo masa saboda dama za ga mutum idan yana matashi bai damu da ibada ba sai mutuwa ta zo masa ko sai furfura ta kama shi da shekaru sun kama shi sannan zai tawajjuhi ya dawo zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala to wannan kuskure ne ana so mutum ya dage da da ibada tun yana a matashinsa haka kuma tun kafin wato tsufa ta zo masa ko kuma mutuwa ta zo masa a karkashin tsaye da sallah a malaman sun yi bayani suka ce menene hukuncin wanda ya bar sallah tsawon lokaci baya sallah wanda ya bar sallah tsawon lokaci baya yin sallah to menene hukuncin sa misali wani ne bai ji wannan ayar ba sai yau da Allah subhanahu wataala ke cewa aqimu salata ku tsayi da sallah to shi kuma ba mamaki bai taba zuwa majalisi ba na karatun addini amma dai yana rayuwa cikin musulmi amma idan ta kaɗo masa sai ya yi sati ɗaya bai yi sallah ba ko ya sati biyu bai yi sallah ga baki ɗaya sai malamai suka ce to menene hukuncin irin wannan mutum to a nan sai malamai suka tafi gida uku wato wanda ya ɗau tsawon lokaci baya sallah sati ɗaya sati biyu sati uku wata ɗaya baya yin sallah zancen farko shine zancen al'imamu Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala tare da al'imamu uh, a shafii rahimahumullah ajma'in suka ce duwanda ya kasance yana al'adarsa idan ta kado masa ya sallah idan ta kado masa kuma ya bar sallah misali ya ɗauka na biyar baya sallah ko sati ɗaya baya yin sallah al Malik da Imamu Shafi suka ce to duwanda ya kasance wannan ne al'adarsa lalle idan ya dau lokaci baya yin sallah to lalle wannan mutumin kusan fasiki ne asi wato shine yayi babban laifi ya saba ma Allah subhanahu wataala irtakaba kabiratan min kaba'ir dhunub wato ya karbi yayi babban laifi daga manyan laifuka wanda suke kusa ta Allah subhanahu wataala suka ce wannan mutumin da ya kasance baya yin sallah ko ya dau lokaci baya sallah a abin da ya dacewa shine a kira shi a ce ka zo ka sallah idan aka kira shi ya zo ya sallah ya yin sallah to abin da suka ce anan shi ne za a kashe shi ridda wato a akan wannan laifin da yake ina fata ana tare da ni wannan shine a hukuncin shi a zancen farko na al-Imam Malik bin Anas tare da al-Imam Shafi aka tambaye su menene dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya fi da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة هو أن النبي ينادى الدعاء وأن ذا كرقى مسه وأتى كرقى مسه يجي فتعجل كل نبي دعوته هو أن النبي يجب دوتو دا الدعاء فهو بقاتل فأبن ليك يسوع أمسى مسه يتي وإني اختبأت دعوتي شفاء لأمتي يوم القيامة ni kuma na bar addu'a ta ta zamana ceto ga al'umma na ranar tashi alkiyama kamar yadda ka sani ranar tashi alkiyama annabi Muhammad zai ceci wato mutanen amma waɗanda zai cece su fa daga wuta ya shigar da su aljanna su ne wanda suka bi shi sau da kafa wanda ba sa saba masa suke sallah yadda ya ce a yi suke ibadu gaba baki ɗaya yadda a yi. sannan yake cewa fahiya na ilatul insha Allah ta'ala man mata min ummati la yushrik billahi shay'a lalle wannan ceton nawa ranar tashin alkiyama za ta samu wanda ya mutu baya shirka ga Allah subhanahu wataala wannan hadisin al-Imam Muslim ya shidda shi to kun ga anan wato hatta wannan mutumin wanda ya bar sallah baya yi tsawon lokaci al-Imam Malik bin Anas da Imam Shafi suka ce in dai ya mutu akan kalmar shahada yana musulmi wurin imam malik bin anas da imam shafi'i ba mamaki wannan ceton na annabi ta same shi wato ba mamaki ya samu ne ya samu aljanna ranar tashin kiyama zancen farko kenan sai zance na biyu shine zancen al-imam ahmad bin hanbal tare da wanda wannan zance na biyu an maro shi daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib sannan akwai tabi'ai waɗanda aka rawaito daga gare su wannan zance akwai kuma su Abdullah ibn Mubarak da su Ishaq ibn Rahuya da Imam Ahmad din kamar yadda muka yi bayani su suna ganin duk mutumin da ya bar sallah tsawon lokaci baya sallah aka ce mai ka zo ka zo ka zo ka yi sallah bai zo ya yi sallah ba suna ganin wannan mutum ya zama kafin ya zama me ya zama kafiri lalle hukuncinsa kawai a lokacin shine idan bai zo yayi sallah ba za a iya kashe shi kuma idan aka kashe shi ya mutu yana kafin. ina fata ana tare da ni aka ce ma al-imamu waɗannan tawagan malaman wato tun daga sahabi Ali ibn Abi Talib da Ishaq ibn Rahuya da abdullahi ibn Mubarak wannan duka su shine ra'ayinsu suka ce dalilinmu mu kuma shine faɗan Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani mai girma fawailul lil musallin har ibnu hazm az-zahiri yana cikin wannan ra'ayi bana azaba ta tabbata lil musallin ga wasu masu sallah su ne suwa allazina hum an salatin sahun su ne wanda suke rafkana akan sallah yau su yi sallah ba yau ba za su yi sallah ko in ta kaɗo musu ma su ɗau sati sai ko wata ɗaya ba sa yin sallah to suka ce Allah ya ce bana azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutane. sannan alladina hum yura'un sune kuma wannan suke riya a kallon su wato ba sa yin sallah domin Allah subhanahu wataala dalilin su na farko kenan sannan dalilin su na biyu shine faɗan Allah subhanahu wataala fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid idan suka zo suka tuba suka yi sallah suka yi zaka, to su ƴan uwanku ne a addini wato su suna tare da ku musulmai sai malamai suka ce menene mafhumul mukhalafa da za mu fahimta na wannan aya idan ba su tuba ba ko ba su zo sun yi sallah ba ko ba su zo sun yi zaka ba to su ba ƴan uwanku bane a addini wato su ba musulmai bane ina fata ana tare da ni tsaye a sannan bayan haka suka ce ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salat tsakanin mutum da kuma shirka ko da kafirci ne barin sallah musulmi yau yana barin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya bar sallah qat'an ya daina yi to lalle ya shiga daga cikin daga cikin musulmi ya koma mushriki ko kafir to kun ga wannan shine dalilan dalilin farko na alqur'ani mai girma da Allah yake cewa fawailul lil musallin bana azaba ta tabbata ga masu yin sallah su wane ne masu yin sallah alladina hum yurahun shi yasa wannan ayan wasu ma malamai suke ganin idan mutum ya zo karanta ta ba a so ya tsaya fawailul lil musalli an fi so ya haɗi ya ce fawailul lil musallina alladina ma'a sahu. Wata wataran wani ba Allah da muka yi karatu da shi a mataki na digiri ana kiransa Usman dan kafan Ghana yake ce mana wataran shi ra'yal ayn ya gani ido da ido kafirai kiristoci sun shigo kasuwa suna yaudara musulmai kun san kasan Ghana akwai kiristoci da yawa sun fi mu yawan waɗanda ba musulmai ba sai sa za ga duk shekara mafi yawanci a president ɗinsu ba musulmi ba ne kusan ma wanda yadda suke ce mana kama a tarihin garin musamman a dimokuraɗiyya dimokuraɗi da ta shiga kaman ba taɓa samun musulmi wanda ya mulki garin haka wasu daga cikin ƴan ƙasan suke ba mu labari amma wannan ba ma cikin kafi na sanin wannan waɗanda suke abin nan ba siyasa ƙarfi to mahallin shahid shi wannan ba Allah yake ce mana yana zaune sai kiristocin nan suka shigo kun san ana tura wasu kiristoci waje suna zuwa suna yi karatun addini ba dun komai ba domin su dinga zuwa suna fatar da mutane mu mun gan su ra'ayar an a Sudan suna nan birjik su yi su koyi larabu suna ma larabu sai ka ɗauka larabawa ne har jami'a ce Ethiopia wanda suke Sudan suna zuwa suna karatu a wannan jami'a kuma kiristoci to sai suka shigo kasuwa da suka shigo kasuwa ya ce sai suka zo suna karanta wannan ayan fawai lil musallin fawai lil musallin fawai lil musallin suna ce cewa musulmai bana azaba ta tabbata ga masu sallah bana azaba ta tabbata ga musulmai ba sa cike allazi yawm an salatihi sahun allazi yawm yirahun gaba ɗaya musulman waɗanda ba su yi karatu ba sai suka ɗauka cewa Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ma yana cewa wai azaba ta tabbata ga musulmai waɗanda suke yin sallah sai wannan ya fara sa suka fara sa shakka a cikin wasu zukatan wasu musulmi to shi yasa karashin ayan fawailul lil musalli bana azawa ta tabbata ga masu sallah amma suwa idan mutum ya tsaya nan kun ga zai rudar da da wasu tawagan musulmai kenan to dole sai ka cike alladina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un to shi yasa al-imam ah, Ahmad bin Hanbal da tawagan malaman nan na wasu daga cikin tabi'ai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Ali ibn Abi Talib suke kafa hujja da waɗannan ayoyin suka ce idan mutum ya bar sallah ya bar sallah qata'an ko ya dau lokaci baya sallah a zo a ce mishi ya sallah idan ya ce shi ba zai yi ba kun ganin kamar yana inkarin yin wannan sallar ne to anan shine hukuncin shi ne hukuncin shi shine kafirci a tawaga na uku na malamai sune Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala shi Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai na Shafi'iyya sannan da malaman Kufa wato su Ibrahim an-Nakhai da sauransu su suka ce idan mutum ya bar sallah tsawon lokaci aka ce mai ya zo ya yi sallah yake to shugaban wannan anguwar mai anguwa na wannan mai anguwar ko kuma ciyaman na wannan anguwar ko sarki na wannan anguwar to zai kama shi ne idan ya kama shi sai ya zane shi ya mai duka ya tilasta shi kuma har sai ya yi ne har sai ya yi sallah abinda suka ce kenan suka ce batun ma a ce ya tafurta, ko fasiki ne bata tashi ba za a sa shi dole har sai ya yi sallah aka ce menene dalilin ku suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث واتو دك وندا يشهد باب أبن بوتاوى دقسياتي الله سبحانه وتعالى فنكم يشهد النبي محمد من ذا الله صلى الله عليه وسلم to baya halatta a kashe shi sai da dalilai guda uku dalilin farko manzo Allah ke cewa as-sayyibu zani wanda ya kasance shi ya taɓa yin aure kuma ya zo ya yi zina to idan aka kama shi muhsin wannan hukunci shi ne jifa a kashe shi sannan manzo Allah yake cewa nabi wanda yake halatta a kashe shi shine a tayyibu zali wal nafs bin nafs wanda ya kashe rai haka kawai wani bai mai komai ba cikin musulmi ya dau bindiga ya kashe shi saboda keta ko saboda wani abu na da yake so ya kwasa na dukiyarsa ko kuma na mulki da yake so ko kuma haka kawai shi bai mai komai ba amma yana jin bakin cikinsa sai ya ɗau bindiga ya kashe shi ɗan uwanshi musulmi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kama wannan mutumin hukuncinsa shi ma a kashe shi mutum na uku shine at-tariq dini wanda ya bar addininsa to Abu Hanifa yake cewa kun ga nan? mutane uku annabi ya faɗa daga ciki babu wanda ya bar sallah annabi bai ce wanda ya bar sallah a wannan hadisin a kashe shi ba to shi yasa wannan hadisin kuma mutafaq alai al-Imam Bukhari da Muslim suka da shi shi yasa Abu Hanifa yake cewa a wanda ya bar sallah kwata kwata baya yin sallah aka ce mai ya zo yayi sallah yake zuwa ya yi, to hukuncin sa shine alkali ko shugaba na wannan anguwan ya kama shi ya zane shi ko ya kulle shi har sai yayi nadama ya dawo ya ce zai zai sallah waɗannan su ne zarcituka guda uku da malamai suka yi akan wanda ya bar sallah bayan Allah ya ce wa aqimus salata ku da sallah sannan bayan haka wa atuz zakata Allah yake cewa ku bada zaka zaka anan malamai sun yi sabani me wace irin zaka annabi yake nufi Allah subhanahu wataala yake nufi anan da yake cewa wa atuz zakata wace irin zakati Allah yake nufi anan abinda jamhuran malamai suka tafi ita ce zaka wanda aka yi bayani tana ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ya tabbata hadisin sahihain hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunal islam ala khamsin hadisin abdullahi bin umar an gina musulunci a kan ginshikai guda uku na farko a kalmatu tauhid wato shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon sare sai tsayi da sallah sai kuma ba da zakka to zaka ita ce nufi ana wa atu zakata amma an ruwaito riwaya daga al-Imam Malik bin Anas wanda Ibn al-Qasim muka yi bayani yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik bin Anas ya rubuta shekara 20 Ibn al-Qasim yake cewa wa atu zakata anan da Allah yake cewa wa aqimu salata ku tsaya da sallah sannan wa atu zakata kuma ku bada zakka ga wanda yake da dukiya wato ta kai misali kenan duk shekara dole ne sai mutum ya cidda zakan dukiyarsa to anan sai imam malik bin anas yake cewa zaka abin da ake nufi anan ita ce zakatul fitr wato zakan fidda fidda kai ko zakan kono da ake kira a wata Hausa wanda ake yin ta karshen watan azumin Ramadan kun ga wannan gaba ce ma mutum na da yan uwa cewa lalle wannan zakan kada a mance a fidda ita to imamu malik bin anas anan ya ce abinda Allah yake nufi wa atu zakata a wannan ayan shine zakar fi kai, wato zakan koyi amma jamhurin malamai sun ce wannan zakan da ake nufi ana ita zakata dukiya ga wanda yake da dukiya eh, ta kai nisabi sannan shekara ta zagayo mata sharuɗan zakka kenan guda biyu bulugun nisab wa hawla al-hawl idan mutum yana da dukiya dole sai nisabi dukiyar nan ta kai nisabi sannan kuma shekara ta zagayo mata sannan yawa wajaba ya fidda amma idan ba samu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan ba ba wajibi bane ya fidda zaka an kira ta zaka al-Imam ne, a tafsirin sa Fathul Qadir yake cewa dalilin da Allah ya sa ya kira zaka da zaka shine li'annaha tanmi linnama'i saboda zaka idan mutum ya fidda Allah subhanahu wataala yana samu wannan dukiyan albarka ta ƙara haɓaka wanda a zahiri sai za ka ga ka cire wani ɓangare na dukiyarka ka ba da sadaka ila miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku kai a ido za ka ga cewa kamar dukiyarka ta ragu amma kuma daga baya albarkar da Allah subhanahu ta'ala zai samu wannan dukiyar zai kasance ya yawan wannan dukiyar har ka mai da zakan da ka shidda linkin linkin wannan zakan yasa al-Imam Shawkani yace bi shi yasa Allah subhanahu ta'ala kira zakka da zakka wasu malamai suka ce kuma kamar yadda yi bayani a tafsirin sa wato albarkan da ake sama wannan dukiyar shine albarkan ladan da za ka samu rufan yama lada da za a yi yi saboda wannan zakan da ka shidda shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta da zakka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin yadda za a shidda zakka kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da miji Allah tabbata gare Ya ce laysa fi habbin wala tamrin sadaqa lalle babu wata zakka akan habbin kwayoyi kwaya wato abin da ya shafi masara da su gero da su dawa da sauransu ko kuma da dabino babu zakka akan su sai idan sun kai kamsa ausu sai idan sun kai ausuki guda biyar wato malamai sai kiyasu shine sa'i 60 ke idan mutum yana da masara ko dawa ko gero ya kai sa'i 60 to lalle nan zakata wajaba kansa wala fi ma duna kamsi zaudin sadaqa haka idan mutum yana da raƙuma idan ba su yi guda biyar ba manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu zakka a kan su misali shine kike da raƙuma guda hudu anan babu zakka a kan amma idan ya kai ko suka kai raƙuma guda biyar to nan zakka ta wajaba a kan su ولا فيما دون خمس أواق صدقة وقال البخاري أترجم ونم خمس أواق من الورد حكى abin da bai kai awaq awa guda shidda ita ce azurfa azurfan da ba ta kai gwargwaron jiram ko jiram kamar yadda laraba suke shiga faɗa ɗari biyu ba sunan ma babu babu zaka a kanta awa wannan kamsa awa shi ne suke abin nan duk da hisabinsa da jiram ɗari biyu to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin wato yadda za a shidda zaka a ƙarƙashin wannan hadisi nasa sai Allah subhanahu wataala yake cewa warka'u ma'ar raki'in sannan ku dinga yin ruku'u tare da masu yin ruku'u anan eh, Allah subhanahu wataala ya ce ku yi ruku'u tare da masu ruku'u to me Allah yake nufi anan kawai idan kai ka zo ka ga mutane suna ruku'u kai ruku'u ko ka sai malamai suka yi bayani suka ce akwai maganganu guda uku karkashin wannan gaba ta wannan aya da Allah yake cewa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku bada zakka warta'u ma'ar raki'in sannan ku dinga yin ruku'u tare da masu yin ruku'u zancen farko shine an yi itlaqin ruku'i amma ana nufin sallah Allah ya ce ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u yana nufin ku dinga yin sallah tare da masu yin sallah wato yayin da aka kira sallah to lalle lokacin da za a je a yi sallar jama'a to lalle ya zama wajibi mutum ya je ya bi mutane ya yi sallar jama'a shine warka ma'ar rakiyin ku yi sallah tare da jama'a a zance na biyu da aka rawaito kamar yadda Imam al ya ishara haka da Imam shaukani suka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu ya keɓance ruku'u a nan bayan ya ce wa musu salatu ku da sallah sai ya zo ya ce ku yi rukuku kuma bayan ita ruku'i wani ɓangare ne na sallah amma dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya keɓance ruku'i da magana shine a Yahudawa sun kasance su a lokacin da suke ibada ba sa yin rukuwa ibadarsu a sallar su ba sa ruku'i. to shi yasa da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yake yi ma ahlul kitabi bayani wato su Yahudawa da Nasara da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ku sai da sallah bayan da ku dinga yin ruku'u sabanin yanda Yahudawa suka kasance ba sa yin ruku'u a sallolin su zance na uku shine dalilin da Allah subhanahu wataala ya keɓance ruku'i da magana da zance ko da magana a nan, shine ahlul jahiliyya wato mutanen jahiliyya kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suna suna ibadar su su abin da yake ba su wahala shi ne yin ruku waɗanda suka musulunta daga mutanen jahiliya abin da ke ba su wahala a wajen yin ibada shi ne ruku shi yasa aka rawaito daga Ubada ibn Samit a lokacin da ya karɓi musulunci sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan Imran ibn Hussein ba Ubada ibn Samit ba Imran ibn Hussein a lokacin da ya karɓi musulunci sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni na yadda na karɓi addinin musulunci imran ibn ke yake cewa amma ni zan dinga yin sallah sai dai ina da sharadi guda daya wannan sharadin shine ba zan dinga yin ruku'u ba a sallah wannan babban sahabin take <laughs> to <laughs> shi kawai abin da ke ba shi wahala a salloli gaba daya shine ruku'u to kun san annabi ya kasance mutum ne mai hikima wajen da'awa da yanzu wani ne ke ke awa to sai zai ce mai zai ce ka tafi wannan musuluncin naga ba yadda da shi ba to a lokacin da wannan sahabi Ibrahim ibn Hussein ya zo ma annabi ni zan karɓi musulunci kuma zan dinga yin sallah amma da sharafi sai ba zan dinga yin ruku'u ba sai manzo Allah sai kare shi bai ce mai komai sai babu komai ana nan ana nan bayan ya karɓi addinin musulunci ya zo yana sallah idan ya zo ana sallah shi kadai idan aka yi sai ya ga ya wanda shi kadai cikin mutane abin ya dame shi har musulunci da ya shiga cikin zuciyarsa sosai ya karfi da kan shi ya koma yana ya rufu kuma ya yi nadama kan wannan magana ko sharaɗin da ya ji ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah da ya tashi saukar da wannan aya yana yi wa mutane umarni su dinga yin sallah sai nana ta ruku saboda ruku ta kasance tana ba yahudawa da mutanen jahiliya wanda suke shiga musulunci wahala sai Allah ya nuna masu wato muhimmancin yin ruku a karkashin wannan aya a malaman suke cewa a ruku'u kuma ana so idan mutum zai yi ya yi tasbihi guda uku wato subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim so uku sannan an rawaito hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت تتي cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance ya sassihu salata da takbir yana buɗe sallah wato yana fara sallah da takbir wato Allahu akbar takbiratul ihram wal qira'a da karatun alqur'ani sai alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya kasance wa idza raka'a idan ya ruku'u ba a san afwan wa kana manzo Allah ya kasance idza raka'a idan ya ruku'u lam yushakhis ra'sahu baya daga kansa sannan walam yusawwihu walakin bayna zalika kuma baya tura kafansa kasa abin nan kansa kasa wato baya tuntiyar da kansa kasa sosai wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayin da ya ruku'u yana miƙe bayansa haka yana miƙe bayansa straight forward wato ba tare da yayi sama ba ko yayi kasa ba ko yayi haka ko yayi haka kuma wannan shine a sunna abin da ake so mutum yayi wajen yin sallah malamai suke cewa ta ya za a yi mutum ya gane cewa ruku'un da yayi daidai ko bai daidai ba Shi ne za ka iya samun ɗanka ko matanka a gida ka rinka jaraba sai ka yi ruku'u ka ce ma wannan matan naka ko ɗan naka ya ɗau ƙwarya ya sanya a ka, idan ya sanya ƙwaryan na a baya ba ta faɗo ba to wannan yake nuna cewa wato mutum bayansa yana nike bayansa straight yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi kuma shi ma ya kasance yana yi kamar yadda ya tabbata wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha a tayyib anan wasu malamai na fiqh sun yi iskin baɗin wata matsala. duk da dai wanda ra'ayin marjuhi ne wato bai da ƙarfi kamar yadda kuka sani ita idan ana sallah mutum ya zo ya samu mutane suna sallah ruku'u a raka'a ana idrakin raka'a shine idan ya samu liman a tsaye yana sallah idan ka zo kai ka a kai takbiratul ihram kaga anan mutum ya samu ne wannan raka'a a zance na biyu waɗanda suke ganin wasu tawaga na malaman irin su imamu malik ko da ruku'u mutum ya samu da liman misali idan mutum ya zo yana shiga masallaci sai ya samu liman yana a hali na ruku bayan haka kuma ya samu mamusu ma suna a hali ne na ruku wato liman bai ɗago ba idan ya yi kabbara kun ga ya samu wannan raka'an kenan to ana akwai malaman da suke a nan. su suka ce ai da Allah ya ce warka o ma'ar idan ka zo kana shigowa sai liman ka ka same shi ya dago amma mamu ba su dago ba sai kai kabbara a da ihram ka same su akan ruku'u to ka samu wannan raka'a suka ce tunda Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in fi ruku'u tare da masu yin ruku'u tunda ka samu sauran mutane suna a na ruku'u to kai ma ka samu wannan ah, wannan raka'a amma dai wannan fatawa gaskiya shaza wato ba aiki da ita ba ta da ƙarshe. a zance shi inganci shine ana samun a raka'a wato da karatun alqur'ani na liman ko kuma ka same shi a hali na ruku'u wato a halin da bai tsago ba idan bai tsago ba to a ƙarƙashin wannan aya malamai sun tattauna matsala matsalan farko shine shin sallan jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba shi idan aka kira sallan jam'i ni ina cikin gida zan iya yin sallah na ni kaɗai, ko ko dole ne sai na zo ne sai na zo na halarci sallan jam'i haka kuma wanda yake gefen masallaci misali gidajen da suke makwabtaka da wannan masallaci a nan shin idan aka kira sallah akwai wuta suna jin maganganu na ah, liman za su iya bin sallah su suna gidajensu ko ko ba za su iya bi ba ina fata ana tare da ni Kwaye. zance na farko shine malamai suke cewa sallan jam'i sunna ce mai ƙarshi wato ba wajibi bane idan mutum bai je sallan jam'i ba ba za a ce yana da laifi ba ko yana da zunubi suka ce dalilin su kuma faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa salatul jama'a afdal min salati al-fajr bi 27 daraja hadith Abdullah ibn Umar wanda Imam Muslim ya fitta shi manzo Allah yake cewa sallah na jama'a wato sallah cikin jama'a cikin jami'i ya fi mutum ya yi sallah shi kadai da lada ko da daraja 27 misali wanda ya sallah shi kadai yana da lada daya wanda suka yi misali cikin mutane za a rubanya musu tazaransu wajen a tazaran lada 27 ko daraja 27 a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce kun ga wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wajibi ne. ya dai bayanin cewa idan mutum ya shi kadai yana da sallah amma darajar sallan ba kai wanda ya cikin tawagar mutane sai zance na biyu malamai suka ce sallan jam'i wajibi da kowane mutum musulmi ana kiran sallah wajibi ne kowa ya zo ya halarci jami'i aka ce menene dalilin ku suka ce dalilan mu suna da yawa kaɗan daga ciki hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li jari masjid illa fil masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga makwabcin masallaci dole sai a cikin masallaci kuma wasu malamai sun inganta wannan hadisi ko da a ce yana jin takbiratul ihram da komai to haramun ne a gare shi a kira sallah ya zauna cikin gida ya ci cewa ya sallah da mutane sannan bayan haka hadisi na biyu hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan mutumin shi lahi ibn ummi maktub wannan makawan da kuka sani wanda ya kasance yana kiran sallah lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sanadiyar san ya saukar da farkon suratu abasa wa tawalla an da'a wal a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda shi wannan ba ba Allah ko babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum wata ran ya zo wajen manzo Allah yake cewa ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah innahu laysa li qa'ilun ni makaho ne amma me matsala na banda wani wanda zai dinga yi man jagora zuwa masallaci a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi annabi an yurakhis lahu an yusalli fi baiti manzo Allah ya mai rangwame ya dinga yin sallah cikin gidansa wa kenan Abdullahi ibn Ummi Maktum kuma shi makaho ya ce matsalan shi bi da ɗan jagora wanda zai dinga kai shi yana kawo shi masallaci sai manzo Allah yake cewa farkon al'amari babu ne ka je ka dinga yin sallah a cikin gida tunda kana da lura sai makaho ne kuma baka san jagora har ya wuce fa Abdullah ibn Ummi Maktum falamma walla yayin da ya shude ya wuce da'ahu sai annabi ya kira shi sallallahu alaihi wasallam da ya kira shi yake cewa hal tasma'un nida bisala shi idan aka kira sallah wannan kiran sallah yana kawo ma a gidanka yake cewa na'am ya rasulullah ina jin kiran sallah da ake yi a lokacin sai annabi yake cewa fa ajibu lalle wajibi ne ka aka kiran sallah lalle dole ka halarci sallan jama'a wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya fidda shi da wasu daga cikin tawaga na malamai ma abota hadisi kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullah ibn Ummi Maktum dole ne ya halarci sallar jama'a kuma gashi makawo kuma gashi yana da uzuri na yu bai da dan jagora wanda zai dinga zai dinga tsarsa yana kawo shi masallaci sannan dalili na uku asari da ake rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda an rawaito shi ya ce qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma zance mafi inganci hadisin mawqufi ne daga Abdullah ibn Abbas wato Abdullah ibn Abbas shine ya ambaci hadisin mawqufi ne gare shi ba magana annabi ba Abdullah ibn Abbas yake cewa man sani an-nidaa duk wani wanda ya kiran sallah falam yamna'hu min ityanihi lalle babu babu wani uzi da zai hana shi zuwa masallaci ya halarci sallan jama'a illa tana kana indahu udhrun sai dai idan wasu manyan uzurori guda gare shi sai sabai suka ce menene wannan uzurin sai ya ce rashin lafiya kacal da kuma tsoro wanda ƙila a wannan hanya da yake da shi akwai ɗan fashi ko makamancin haka idan ya ce zai je masallaci za su kashe shi to waɗannan uzurori guda biyu na kisa ko kuma na rashin lafiya wanda ba zai iya tashi da yi tafiya zuwa masallaci ba su ne kawai sai abdullahi ibn abbas yake cewa idan kuma mutum ya yi sallah a gida yana jin an kira sallah lam tuqbal minhu salah ba za a karɓi sallar sa ba ki ɗaya abadan sallar sa ba karɓi ba ce wannan kuma asali ne mafuti ingantacce daga Abdullah ibn Abbas to da waɗannan dalilai shine malamai suka ce rajihi a mas'ala abin da yake inganta a wannan mas'ala shine lallan lalle sallan jama'a halartar sallan jama'a wajibi ne kuma idan mutum ya halartar sallar jama'a ya sani ya saba ma Allah subhanahu wataala wannan shine abin da malamai suka ce kuma suka ce ai Allah ya ce warka'u ma'ar raki'ina ayan da muka karanta ne. ku dinga halartar sallah cikin jama'a shine warka'u ma'ar raki'in uhduru salatan jama'a ma'a anna ma'a jama'a shine warka umar raki'in tayyib mas'ala ta gaba da malamai suka tattauna shine idan ya kasance mutum yayi sallah a wata anguwa ya halarta sallar jama'a da mutane sai ya zo wannan anguwa ya zo ya samu mutane suna sallah shin ya halasta ya maimaita wannan sallan ko bai halasta ba idan yana tsoro misali idan aka fito aka gashi yana zaune gefen masallaci bai yi sallah ba za a tuhumce shi a ce kila wannan baya yin sallah ko kuma a ce kila ba musulmi ba ne, to a wannan halin yana halasta mu maimaita sallah ya ƙara bin wannan jam'i ko baya halasta to an ruwaito riwaya daga a imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuya da Dawud bin Ali al-Zahiri suka ce abin da ya fi cancanta shine ya maimaita wannan sallah suka ce da waɗanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa da suke zo sai manzo Allah ya musu umarni da maimaita sallah tare da mutane suka ce sun yi sallah a can angon suka ce a'a su maimaita ce musu maimaita sallah yake cewa idan kuka maimaita wancan ita ce farilla wannan ta kasance na nafila gare domin fi da shakka a kan ku kada sauran sahabbai su waigo su ga ku ku sallah ba su farje sannan sahabin da ya kasance yana sallah tare da annabi sannan idan ya dawo angon su yayi mutanen yayi mutanen su sallah kun ga wannan duka dalili ne wanda yake nuna hadisin haka amma al-Imam Malik bin Anas da shi da Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna ganin cewa idan mutum ya sallah a wani wuri idan ya kasance cikin jama'a ya zo wani wuri ko ya zo ziyara to ba sai ya maimaita wannan sallan ba idan yana tsoro kada a tuhumce shi cewa baya sallah shine zai iya koma wani wuri sai ya makale ya boye amma idan ya kasance shi kadai ya sallah to ya zo ya samu ana sallah to a wannan hali zai maimaita sallah domin ya samu falala na jan matsala ta gaba karkashin wannan aya da malamai suka tattauna shine da'iman wanda ya cancanta ya ba mutane sallah shine aqra'uhum likitabillah azza wa jalla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya ummukum aqra'ukum likitabillah azza wa jalla sallan jama'a dinnan da muka yi bayani da karkashin warka o ma'ar raki'in wato kudin sallah tare da jama'a cikin jama'a to wane ne ya cancanta ya jagora mutane sallar jama'a shine suka ce wanda yafi kowa yawan ilimi na alqur'ani mai girma wanda ci kowa yawan hadda na alqur'ani shi zai jagoranci mutane sallah al'amarin addini babu kabilanci ba a cewa wannan baƙo ne ba mu san shi ba ko wannan kanuri ne ko wannan bafulatani ne ko wannan bahaushe ne ko wannan bayarbe ne ko wannan kaza kaza la idan ya kasance a anguwan nan ko wannan ba dan Kaduna bane ko wannan ba dan Zaria bane ko wannan ba dan Kano bane addinin musulunci ba ruwan shi da wannan idan kasance kun gina masallaci kuka samu mutum daya shine ya ci ku karatun alqur'ani ko shi wane ne ku sanya shi limanci kuma ko da ba kabilar ku ɗaya ba wannan abin da annabi ya ki na sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani wasu na ganin a idan aka samu wannan ya ci iya karatun alqur'ani wannan ya ci tarin ilimi na ciki wannan ya yawan haddawa ai za a gabatar riwaya daga al-Imam Shafi'i da Imam al suna ganin idan aka samu wannan ya fi yawan hadda misali yana da qur'ani complete ya haddace qur'ani kan wannan ya haddace rabin alqur'ani amma kuma yana da ilimi mai yawa na fiqh fiqh ilimi na fiqh da hadisi imam shafi'i wasu daga cikin eh, malaman shafi'iyya da imam al-auza'i suna ganin abin da yake cancanta na a gabatar da malami mai fiqh din ne tunda dai shi ma ya iya karatun kawai wancan ya fi shi yawan hadda suka ce ai da annabi ya ce ya ummu aqra'u kitabillah zai musulmanci wanda ya fi su suna alqur'ani suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce waɗannan su ne qurra wato makaranta alqur'ani mai girma su ne kuma suka fi yawan ilimi da fiqh abinda al-Imam Shafi ya faɗa kenan da kuma al-Imam al-Auza'i sannan bayan haka matsala ta gaba da suka tattauna karkashin wannan aya shine a imamatu saghir shine karamin yaro ya halasta yayi limanci karamin yaro wanda bai balaga ba idan ya kasance ya ci kowa sanin alqur'ani da ilimi na addini yaro ko da dan shekara bakwai takwas yana halasta a sa shi ya da mutane sannan ina fata ana tare da ni aka ce menene dalili suka ce hadisin amr ibn ah, abi salama Amr ibn Salama Isa Amr ibn Salama lokacin da mutanen suka zo wajen Annabi bayan suka ta musulunci a lokacin sai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce musu su je ya ummukum aqra'u min kitabillahi azza wa jalla ku je wanda yafi ku sana alqur'ani shi zai maku sallah mutanen Amr ibn Salama da suka waiwayo sai suka ga cewa shi ne wanda yafi su sanin alqur'ani mai girma wato shi amr ibn ah, salima din da suka ga ya su sana alqur'ani ne girma a lokacin kuma shekarunsa bakwai wasu malamai suka ce takwas shida zuwa bakwai a wata riwaya shida zuwa bakwai sai suka sanya shi yana musulmanci kuma shekaran shi lokacin bai balaga ba yana shekara shida zuwa bakwai har ta kai ta kawo idan yana sallah a lokacin sai al'auransa tana bayyana kamar yadda kuka sani sabai sun kasance zahirai ne wato ba su damu da duniya ba ba su da kuɗi ba su damu da tara dukiya ba akwai wasu wanda za ka ga abin nan riga ɗaya gare su libas ɗaya gare su wato a tufafi ɗaya gare su wasu ma za ga daga cikin magabata aka ce da shi da matarsa suna rayuwa da tufafi ɗaya shi idan ya sanya wannan tufafin sai dai su zauna haka babu tufafi idan kuma zai zo sallah sai ka dau wannan tufafin ya bar ta idan zai koma sai ya bata wannan tufafin ta yi sallah shi kuma ya zauna a Allahu akbar kun ga bayan Allah kenan to shi ma wannan babban sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Salima ya kasance lokacin hatta wanzo da yake sanyawa a yayage idan ya zo yayi sujada sai al'auran shi ta dinga bayyana a bayansa kun ga wannan yake nuna ne yadda sabon suka suna rayuwa duniya da baki daya ba ta dame su babban musiba wanda ta dame al'umma na yanzu wannan wanda muke rayuwa dukkan musiba wani wasu rikici da yake faruwa a duniya ne ba komai bane akan dukiya ne kawai abin da yake biyo bayan dukiya shine mulki kowa ta bala'i ya yayi kuɗi kuma kuɗin nan a rana ɗaya kowa ke son yi to shi yasa za ku ga matsaloli sun yawa kidnapper kashe mutane yan fashi kalfidu babu abin da babu amma da za a koma rayuwa irin na sahabbai na zuhuri na rashin damuwa da duniya to da za ku ga dukkan waɗannan matsaloli na wannan rayuwar ta fara insha Allah wannan sahabin shekaran shi shida zuwa bakwai yana musulmanci bai da wandansa a yage shi aka ce Imam al-Qurtubi yace har wata ran wata mata ta zo gitawa ko tana tarar su sai ta ga al'auran wannan yaran, sai take cewa saboda ne ba za a abin nan nemo mai tufafi a daura masa ba sai aka ji aka nemo tufafi aka zo aka sai ma wannan sahabin Amr ibn Salima aka kawo masa ya sanya wannan tufafi Malamin suka ce yake cewa tun da yake a rayuwarsa bai taɓa samun farin ciki wanda ya kai farin ciki irin irin na wannan ranan ran da aka suturta masa saraitinsa kun ga shekaran shi shida zuwa bakwai yana ne yana yin mutane limanci da shi yasa suka ce ya halatta karamin yaro wanda bai balaga ba ya ja mutane sallah idan ya kasance shi ya fi su a ilimi na addini da kuma ilimi na alkur'ani mai girma sannan matsala ta gaba suke cewa haka ya halatta a makaho da a'arac gurgu da kuma mai shanyayyen wani bangare na jiki ya yi wa mutane limanci wannan duka ya halatta sannan bayan haka mace an tattauna akan limancinta yana halatta ko baya halatta an rawaito hadisi daga Abdurrahman ibn Khallad hadisin Abu Dawuda wanda ya shidda a sunan nasa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kai wa ummu waraka bintu Abdullah ziyara yazuruha yana kai mata ziyara kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawabu bai da girman kai ya kasance yana kai ma abokanansa ah, ziyara sahabbansa ruba har mata ma yana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci kuma wannan duka al'adar larabawa ne amma saɓanin mummuna kowa kai za a ga shi yawanci kan sai sai wannan yana rage jamfan soyayya da zumunci da a zamantakewa mai kyau a al'umma idan aka rasa irin wannan sifofi abin da ya fi dacewa shine yayin da suke rayuwa mafasanka gabaki daya lokaci bayan lokaci duwata ɗaya ka dinga kai musu ziyara ka shiga gidan wannan ka biya lafiyan ka ya ka za ka iyalinka kana tashi ka ketsa rana ɗaya ko rana biyu a wata na kema kawai ɗan uwa ziyara wannan suke ka. haka irin wannan wata da muke cikin sana albarka watan ramadan abin da ya fi dacewa shine ƴan anguwa su dinga da baki ɗaya a yi dandali irin nan masallaci nurul islam fanta kowa ya fito da abincin ana wa ana ana isfari ana shan ana ana ana buɗe baki wallahi haka larabawa suke za ku ga ga baki ɗaya anguwa ana taruwa masallaci ko a kashe hanya gaba daya anguwa kowa ya fito da abincin ana ki hatta mutane titi kashe shi ake duk wanda ya zo tafiya za a tsaye da shi ana hada shi da Allah dole ka zo ka yi gabaki tare da shi za ku ga biyan da suke larabawa bangaren taranci da haɗewa haka suke amannarsu haka suke rayuwarsu to shi yasa za ku ga duk wasu ababe hasada da keta tsakanin su ana samun karanci amma masa mu yanzu za ga wani ma ya tura kashe ɗan uwansa ba komai ba kuma bai mai komai ba saboda kawai keta da hasada to kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi wanda yake lokacin shugaba ne na duniya gabaki ɗaya, amma ya kasance yana mata ma yana kai musu ziyara wannan baiwar Allah ummu waraka binta abdullah ya kasance yana kai mata ziyara lokaci bayan lokaci da ya kai mata ziyara wata nan take cewa ya rasulullah abin da nake so shine ka sanya mana ladani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata ladani wanda ke kira mata sallah sannan kuma bayan haka ya sanya ta limani ya ce ya na sanya ta limani ya dinga yi ma yan gidan gaba ɗaya sallah kun ga nan wanda yake nuna mana harafin limancin mace ke to malamin sun yi a akan limancin mace kamar imamu malik ana su abin da yake shahara a mazhabarsa baya ganin limancin mace kuma koda da ɗan uwansa amma sauran malamai suna ganin halastin ko da dama daga cikin malamai suna ganin ya halasta mace ta yi limanci amma ga ɗan uwanta mata kamar yadda aka samu da ummu waraka bintu abdullahi limani ya ce kai sahabiya kan ma suna da yawa ba ita kadai bane wanda suka kasance a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin limanci za ta iya ma uwan ta limanci amma maza ne ba za ta musu limanci wannan su ne kaɗan daga cikin mas'aloli da malamai suka fi da karkashin wannan ayoyi saboda yanayin lokaci da yanayin tafsirin nan shi yasa muke rage fa'idodi da mas'aloli na ayoyi amma malamai sun kawo fa'idodi da matsaloli da suka fita da kashin wannan aya sai kawai na ƙarshen wajen matsaloli guda talatin da wata da fa'idoji na aya wannan kun ga ma'abuta irin mutum da yanzu kawai da larabi haji kuma duka yana na alifatafin na tafsiri aya ɗaya kawai fa'idodi talatin da wata kun ga wannan idan za mu ce za mu dinga karanto wannan matsaloli da fa'idodi na aya ɗaya sai kasance rabin azumin mu za mu yi shi a kan aya ta kawai da shi yasa idan muka duba muka yi nazari sai mu killato mu taso wasu daga ciki wanda kuma a ɗan uwa za su fa'idanta da shi da kuma al'umma wanda za su fa'idanta da shi sauran kuma nan gaba insha Allah ta'ala sai a ƙara tattauna su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace kuma dama fa'ida na tafsirin qurani ba wai a zuwa dinga karanta ba ne wakin ba wannan ba a kiran shi wannan ana kiransa tarjama shi yasa wasu malamai ma suka haramta shi kafa ba ni ba ba ta kasa saboda ba a shidda risala da Allah subhanahu wataala yake so message da yake so ya fitar da ta ga al'umma irin wannan ba a ba shi yasa tafsiri dole mutum sai ya ga ya duba manyan da littattafai da ake yi rubutu a kai ya zo ya duba fa'idodin ayoyi wanda zai karanta matsaloli irin limancin karamin yaro limancin mace yani wajabcin halartar sallan jama'a ire-iren waɗannan su ake da bukatuwa a kai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma abin da muka faɗa ya babu ladansa inda kuma muke kuskure a ya gafarta mana